بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى الدين وبعد السلام alaikum ورحمة wa وبركاته kamar yadda aka gabatar wannan takarda da ke gabanmu za a gabatar da ne ita ne insha Allah ta'ala a munasabar auren ɗan uwanmu gida biyu su ne malam Ilyas Khadir Mahi da kuma malama Isha Abdulrahman Tukur muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a kulla alkhairi Allah kuma ya albarka a cikin auren a farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa akwai mukaddima ta farko a cikin takardar kusan ta kunshi abin da na gabatar da hausa da kuma abin da malai gabatar da hausa kafin a fara karantawa sau da ba zan eh, ci lokaci ba wajen karanto wannan ita gabatarwar wadda aka ce mata muƙaddama da larabci kai tsaye mawdu'in da aka ce za a yi magana a kansa sifatul mar'atin multazimati fi baiti zawjiha sufofin mace mai ruku da addini a gidan mijinta waɗanda sufofi ne ya kamata mace wacce ta rike addini da gaske za a ce an siffanta ta da su ko kuma ta siffantu da su bayan wannan maudu'in ita takaddar amma ta take da larabci aka ce tuhfatul abusar wa zahrul mutabailat fi sifatil zawjatil multazimat wannan dai take ne da aka saba sama littafi amma dai eh, maudu'in da za ta bayani a kansa ita takaddar shine sifatu almar'ati almultazimati fi baiti zawjiha Sifofin mace mai riko da addini a gidan mijinta Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci to abu na farko bayan wannan aka ce sifatul mar'ati almultazimati fil qur'an Sifofin mace mai riko da addini a cikin alqur'ani ya alqur'ani mai girma ya siffanta mace mai riko da addini sai muka ce laqad uniya alqur'anul karim bi sha'ni almar'ati hakika alqur'ani ya ba lamarin mace muhimmanci wa hasibaha an takuna zata sifatin qarraraha wa bayyanaha sannan alqur'ani ya tsammaci mace ta zama tana da wasu siffofi wanda qur'anin ya tabbatar da su kuma ya bayyana su alqur'ani da kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akan siffofin mace da ake buƙatar ta zama ta siffantu da su domin ta zama mace mai albarka ta zama mace mai alkhairi wadda za ta ji daɗi a duniya kuma ranar gobe alkiyama ta shiga aljanna min zalika qauluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah Allah madaukakin sarki yace fasalihatu matan da ake ce musu nagari matan kirki matan arziki mata masu albarka qanitatun sune masu da'a ga mazajensu hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah sune masu tsara abinda Allah subhanahu wataala ya tsare a fake za mu ji fassarar da manya-manyan malaman tafsiri suka yi ma waɗannan kalmomin na qanitatun da kuma hafizatun lil ghaibi قال الإمام ابن كثير ربما لم تفسير الإمام ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه يكي تشيوا قانتات da Allah ta'ala ya siffanta mace ya ce mata ya siffanta mata ya ce musu qanitat ya ce ya'ni muti'atin li azwajihin wato mata na kirki sune matan da suke ma mazajen su da'a suke ma mazajen su biyayya sai ya ce da Allah ta'ala kuma ya ce su lil ghaibi masu tsara abin da yake a boye ai tahfazu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa mali mace ta kirki ta kasance takan tsara haƙƙin mijinta fi ghaibatihi idan baya na fi nafsiha ita kanta ta tsara kanta ba za ta yi ta ba da kanta ga wani ba wanda ba mijinta ba sannan wa malihi sannan kuma za ta tsare masa dukiyarsa domin baya na baya ganin me take yi to macen kirki ita ce macen da ta cika waɗannan sufofin kamar yadda alƙur'ani ya ambata qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah sannan Allah ta'ala ya faɗa yake cewa asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki yana bashi kariya a lokacin da matansa suka roƙe shi ko suka nemi ya yi musu abin da ba zai iya yi ba kamar yadda malam aka aka ruwaito a cikin a cikin a cikin sababin nuzul na wannan aya matan manzo Allah sama suka yi miti suka zo suka zauna da shi suka ce ga mata nan waɗanda ba su kai su ba suna rayuwa kaza suna rayuwa kaza suna rayuwa kaza saboda haka su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya huwace musu sun karajuwa mai daɗi komai ya zama akwai a gidansu na jin daɗi shi shine sai Allah ku sun ya saukar da wannan aya Allah yake cewa asa Buhu. saura kiris ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tsallaka kunna in har kuka bari ya sake ku ku matansa an yubdilahu azwajan to Allah ta'ala zai canza masa wasu mata na daban ba ku ba khairan min kunna waɗanda suka fi ku suka fi ku alkhairi a wajen Allah ga siffofinsu muslimati za su kasance musulmai mu'minati sannan mummunai qanitati masu da'a ta'ibati waɗanda in sun yi laifi za su zo su tuba ce masu yawan bauta ga ubangijinsu sa'ihati sannan masu yawan azumi sayyibatin sannan kuma Allah zai hada masa bazawarai wanda sun taba aure wa abkaran sannan kuma Allah zai bashi budurwai waɗanda ba su taba aure ba a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya hada wasu siffofi da ake son mace ta gari ta cika su babban malamin tafsiri al'allama tubna ashur rahmatullahi alaihi yake cewa wal muslimatu da Allah ya ce muslimatin ay almuttasifatu bil islam waɗanda suka siffanci da musulunci ashe mace ta gari dole ta zama musulma shi yasa musulmi musulma ta gari musulma ita ce matar da ta fi cancanta aure ta والمؤمنات سوكما المؤمنات المصدقات في نفوسهن ولن سكا جزجتا هو المتصدقات في نفوسهن سوني وند سكا سنشي ما سجزجتا أبند الله تعالى يباع النبي إنسا أشكن زكا تنسم من منيكي والقانتات سوكما القانتات alqa'imatu bis sa'ati ahsana su ne waɗanda suke tsayuwa su bauta ma ubangijinsu tsayuwa mafi kyau watta'ibat su kuma waɗanda ake ce musu atta'ibat almuqli'atu idan wa idza waqa'na su sune waɗanda su kasance suna barin sabo idan har sun tsinci kansu a ciki ba su dogewa su ta sabo sannan wal'abidatu abidatu al muqbilatu ala ibadatillah su kuma da Allah madaukakin sarki yace abidat to su ne waɗanda suka kasance masu fuskantar bauta Allah shi kuma al'allama ibn duzai rahmatullahi alaihi al-maliki ke yace Sa'ihar da Allah yace sa'ihat ma'anahu su sune masu yin aji. kun ga a cikin waɗannan a wannan ayar mun samu wasu na mata na gari na farko su zama musulmai su zama masu imani sannan su zama masu da'a sannan su zama masu bauta Allah sannan kuma su kasance masu azumi sai ce qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya wannan tafsirin cewa as-sa'ihat ay as-sa'imat masu yin azumi to wannan a cikin ke kenan waɗannan ayoyin guda biyu sun kunshi siffofin mace ta gari mace mai riko da addini in mun lissafa za mu ga adadin waɗannan siffofin da waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka suka ambata sifatul mar'atil al-multazimati min as-sunnah siffofin mace mai riko da addini a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mata masu ruku da addini wa sunnatun nabawiyyatu hasidatun bi sifatil mar'atil multazimati lallai sunan manzo Allah sama ita ma cike take da bayani a game da siffofin mace mai ruku da addini min zalika daga ciki zamu ambaci hadisai guda biyu الأول نفق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu nisa'i mafi alkhairu mata rakibna idila, wanda suka haura ku ne salihu nisa'i quraish sune nagargarin matan quraishawa matan quraishawa ba matan da suka kai su daraja ahnahu ala waladin fi sigharihi za ka samu matan ƙwarisha masu tausaya ma yaro ne da iya kula da tarbiyyarsa idan yana ƙarami kun ga anan annabi sama ya siffanta mace ta gari mai huku da addini ashe ta iya kula da yara ba a tsammanin a samu mace ta gari mace ta kirki mai riko da addini amma kuma ta zama ballagaza a game da abin da ya shafi 'ya'yanta ba ta kula da su ba ta kula da tarbiyyarsu sai zagi sai a shariya sai fata sai duka sai barin cikin ƙazanta da dauda sannan sai manzo sai ce wa ar'ahu ala zawjin fi zati yadi sannan kuma matan quraishawa su suka fi iya kula da miji musamman ma a abin da ya shafi dukiyarsa suna tsare masa komai nasa a ganshi fesfes a ganshi yadda ya kamata wannan hadisin al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya fitar da shi da al Muslim al hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yana sharhin wannan hadisin a cikin Fathul Bari sai ya ce al-muradu huna salahu fi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salihu nisa'i quraishi to as-salah nagartar da ake nufi to ana nufin nagarta addini haga ashe mace ba ta da amfani idan ya kasance ba ta zama mai kula da addini ba abu na farko ke sannan wa husnul mukhalafati ma'a zawj sannan ta zama ta iya mu'amala da mijinta wa nahu dalika da makamancin wannan wannan shine ake nufi da as-sala in an ce ana son mace zama nagartacciya to ya zama mace ce a bangaren mu'amalar ta da ubangijinta ba ta da matsala sannan a bangaren mu'amalarta da mijinta shi ma ba ta da matsala sannan ya ci gaba da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ar'ahu ala zawjin wacce ta fi kula da miji ay ahfazu wa aswanu li malihi ita fi tsarewa kuma ta fi kula da dukiyarsa bil amanati fihi ta tsare masa amanarsa mace ta gari ko a ina mijinta ya aje kudinsa ko nawa ne ya dawo baya kaufin ya ga wannan kudin nasu sarrafa wasiyanati lahu sannan kuma tana tsare masa dukiyarsa wa tarki tabziri fil sannan kuma ba ta yi masa almabazzaranci a wajen amfani da dukiya abinda ya bata za ta alkinta shi ta kintata shi ta kula da shi ta yi abin da ya kamata da shi ba tare da ta banzatar ba sannan ya sake cewa wa fil hadisi a cikin fiqhun da za a fitar a cikin wannan hadisin na Abu Hurairah radiyallahu anhu fadlul hunuwi akwai falalar tausasa ma yaro wa shafaqati da kuma dai tausasawa wa husni tarbiyati da kuma kyakkyawar tarbiyya wal qiyami ala al auladi da tsayuwa da kula da yara sannan wa hibzi mali zawji sannan a ciki akwai fallalar tsara dukiyar miji wa husnul tabbiri fihi da kuma kyakkyawan kula da dukiyar miji. da a cikin wannan hadisi shi kadai al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi ya fitar mana da waɗannan sufufin na mace a cikin wannan hadisin mace an siffanta ta inda ta gari ce to za ta zama mai tsara dukiyar mijinta mai kula da dukiyar mijinta ba ta masa almubazzaranci a cikin dukiyarsa sannan kuma za ta zama tana kula masa da 'ya'yansa tana tausasa musu a wajen tarbiyya sannan ta iya kula da tarbiyyarsu wannan hadisin yana da girman sha'ani wasu malamai sun fitar da wani istinbati a cikin wannan hadisin suka ce hadisin na nuna cewa ya halatta mace ta sai mota ko a sai mata mota ta tuka domin gashi an ce khairu nisa'in rakibna al-ibila mafi alkhairun matan da suka taba hawa raƙumi shine wani babban malami da cikin malaman wannan zamanin da aka masa tambaya akan ya halatta mace ta tuka mota sai ka wannan hadisi sai ya ce baina al-ibli wal oben ayyuhuma as ayyuhuma aktharu lil ita tsakanin raƙumi da opel ita ce opel mota opel to wacce ce ta fi suturta mace da mace ta tuka mota da ta haura kumi wanne ne ya fi suturta ta kaga mota kenan <laughs> kun ga wata fasaha ce ya ce baina al'ibili wal odel ayyuhuma askaru lil mar'at da raƙuma da mota opel wacce ce wanne ne ciki wanne ne ciki abin nan zai fi suturta mace kaga kowa amsa su za ta zama open ce ai ko to wannan istinbadi ne mai kyau da wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi al-Sheikh Mashhur Ali Salman hadisi na biyu an Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu qala sayyiduna Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin mutane goma da Annabi sama ya hau minbari wata rana yace duk aljanna ne su shi ya mana riwaya wannan hadisin yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar asuba azhar La'azar, magriba isha'i kun ji sifa ta farko ko sannan wasamat shahraha sannan in azumin watan ramadanu yazo ta yi azuminta kun ji sifa ta biyu wa hafizat farjaha sannan kuma ta tsara al'auratta kun ji sifa ta uku ko wa ata'at zawjaha sannan taima mijinta da'a taima mijinta biyayya qila laha to ranar gobe alkiyama sai a ce mata udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti ki shiga aljanna ta kofa a duk ƙofar da kika ga dama yanzu ko ko kasashen waje mutum zai fita eh, abin nan idan idan ya je airport to akwai akwai kofar da ake ce mata ta VIP ce eh very important person ba kowa ke bi ta nan ba eh to to ga kofofi nan to aljanna ma akwai kofar da take ta VIP akwai keɓantattun mutane to ita macen da ta yi cika waɗannan sifofin guda hudu Allah ta'ala zai ce mata duk kofar da ta ga dama ta shiga kofofin nan na aljanna da ake da su guda takwas annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace lil jannati thamaniyatu abwabin aljanna tana da kofofi guda takwas to za a ce ma mace da ta cika waɗannan sifofin ta shiga ta kowace kofa da ta ga dama sai kofar da ta ga dama ta shiga wannan hadisin al-Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa Mala Albani rahmatullahi alaihi yace hadisi ne hasan a cikin sahih at-targhib wa at-tarhib فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة كفاش للمرأة المسلمة الملتزمة أتكلم وانا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يافق في قداؤك نمج وهي العبادة صفة تفرق إتشي عبادة duk mace mai riko da addini to za a ganta mace ce mai tsara ibada ishtamalat allati ishtamalat ala salawati al-khams wa siyam ramadana ibadan nan annabi sama ya kunsa ta a cikin abubuwa guda biyu sallolin farilla guda biyar sannan kuma sai azumin watan ramadan summa al-amanatu sannan sai siffa ta biyu ita ce siffa ta amana wa hiya hibdul farji shine tsara al'aurata thumma ta'atu li zawjiha sannan yi ma mijinta biyayya idan mace ta cika waɗannan sifofin guda uku in an buɗe su sifofi guda hudu in an raba azumi da sallah to za a ce mata ta shiga ta kowace kofa ta gida ma daga cikin kofofin aljanna Allah ya sa duk ku shiga ta nan man hiya al-mar'atu al-multazima to wace ce nake nufi wai da mace mai riko da addini kenan za a yi ta tambaya wace ce almar'atul multazima wasu daga cikin kuɗan nan makarantar sun san akwai littafin babban malamin mu Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullahu ta'ala da yake da shi da ya sa masa suna sifatul mar'atul multazima ko to to nan gashi nan sai muka ce fi baiti zawjiha to wacce ce هي المرأة التي جمعت بين حسن عبادة ربها ki tsaya ki ji ki kakkafa kunnen ki sosai ki buɗe zuciyarki ki ji wace mace ce ake ce mata wadda ta cancanta a siffanta ta mai ruku da addini ita ce wacce ta haɗa tsakanin kyautata ibada ga ubangijinta kun ji sifar sannan wa husni tabauli li zawjiha sannan kuma da kyautata zamantakewa aure ga mijinta ma isa'i kulli bi haqqin haqqahu min sa'irin nas sannan dukkan wani mai haƙƙi a sauran mutane tana ba shi haƙƙinsa kun ga waɗannan sufofin guda uku kenan in an dawo ɓangaren mu'amalarta da Allah ubangijinta mahaliccinta to ba ta da matsala ta ci in an dawo ɓangaren mu'amalarta da mijinta ita shi ma ta ci haka nan sauran mutane in kishiyoyi take da su in makwabta take da su ta zauna da su lafiya dangin mijinta ta zauna da su lafiya ta iya mu'amala da su sannan sauran mutane duk waɗanda ya cancanta ta mu'amala da su ta iya mu'amala da su kuma ta ba su haƙƙinsu hatta almajirin da yake mata aikace aikace a gida ko take aiken shi zuwa ya biya mata ta shi ma ta tsare masa haƙƙoƙinsa wannan ita ce ake ce mata almar'atul multazima mace mai ruƙu da addini kenan in tana aiki a inda take aiki to tana ba kowa sa a wajen aiki wa hadhihi aljawanib athalathatu waɗannan bangarorin guda uku mu'amala da Allah mu'amala da miji mu'amala da sauran mutane a bangaren mace idan jama'at fil mar'ati idan suka haɗu ga mace istahaqqat sifatal multazimati to ta cancanta a siffanta ta da siffa ta mai ruku da addini in ta kafin ta samu tasgaro ta samu matsala a ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin guda uku to ba ta cancanta a siffanta ta da almultaji ma ba sai a ce akwai ibada amma kuma mijinta kuka yake da ita don samu damuwa sai a ce akwai kula da miji amma fa ba ta talla kaga magana ta lalace ko a ce ga talla amma mijinta ma tana kyautata masa amma duk sauran mutane cutar da su take shi ma ba ta da amfani wannan macen ita ma bata cancanta a siffanta ta da almultazima ba fa inna li rabbiha alaiha haqqan ai ubangijinta na da haƙƙi akan ta ko wa li zawjiha haqqan mijinta na da haƙƙi akan ta wa li baniha haqqan in tana da 'ya'ya to su ma suna da haƙƙi akan ta wa li sa'irin nasi sauran mutane ma min walidiha min walidaiha daga iyayenta guda biyu wa aqaribiha da kuma danginta wa ashariha da sirkanta wato dangin mijinta wa jiraniha da kishiyoyinta da makwabtanta haƙƙan dukkanin su suna da haƙƙi a kanta wa laqad sadaqa sha'irun nili rahimahullahu ta'ala hakika hafiz ibrahim ne gaskiya da yake siffanta mace a cikin gida yace na durihinna na azimatu ka shu'uni rabbi sayfi wal midraq yace durihin na mata a cikin gidajensu na azimatu ayyukan da suke yi manya manya ne ka shu'uni rabbi sayfi wal midraq irin al'amurra da ayyukan da ma'abuci takobi da mashi yake a wajen yaki a waye haifai ita ta haife shi yanzu mutum na ɗaya a ƙasarmu shugaban ƙasarmu yana da mama ko bai da mama yana da mama kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mama ƙarshen tikewa ke yana da mama so daga ashe mata ayyukansa a cikin gidajensu ba ƙaramin ba ba ƙananan ayyuka ba ayyuka ne masu girma wanda ya waje ba su kansu matan su san girman aikin sannan kuma sauran mutane ma su san girman aikin وهذه الجوانب مشتملة على صفات نذكر أهمها وأضبطها في النقطة ce. waɗannan ɓangaroran sun kunshi siffofi amma za mu ambaci mafiya mahimmanci da kuma waɗanda za su iya zama suna da ƙa'ida a cikin fil nuqtatil atiya a wannan nuqtar da za a zo a kawo mana ita mun gane sifatul mar'ati almultazima fi baiti zawjiha to yanzu zamu shiga sufofin zamu ambaci wasu daga cikin sufofi kuma manya manya as-sifatul ula al-ibadatu siffa ta farko ita ce siffa ta ibada idh hiya al-ghadbu al-asasiyyu min domin ibada ita ce tushe ita ce manufa ta tushe ta halittar as aljanu da mutane sune as-saqala ibada Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu maksudin halittar mu gabaki daya maksudin shine mu bauta ma Allah shi ya sa sifar farko da ake bukatar mace ta zama ta da ita ita ce sifa ta ibada wa hayatu zawaji kulluha ibadatun da baki ɗaya rayuwa aure ma ibada ce wannan wannan rashin wannan fahimta shine ya haifar da duk damuwar da ake ciki ta zamantakewa aure mijin baya jin ibada yake matar ba ta jin ibada take yi shi yasa sai ta aikata abin da ta ga dama shi ma sai ya aikata abin da ya ga dama ba sa tsammanin Allah ta'ala zai tambaye su a game da rayuwar da suke yi ko abu na farko shine fahimta mace ta kasance mai ibada لذا عدها النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول الجنة حيث قال وأطاعت زوجها shi yasa annabi sama ma ya nuna cewa rayuwar auren da da'a ga miji ga baki ɗaya tana cikin sabubban shiga aljanna sai ya ce wa ata'at zawjaha a cikin hadisin da ya gabata hadisin Abdurrahman ibn Auf idza sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha aw ba'alaha qila laha udkhuli min abwabil jannati haythu shi'ti ko kun ga wannan kema, ko shi iki ba haihu Ko sifa ta farko na, sifa ta ibada mace ta kasance mai ibada macen da ta zama ba ta da ibada to ta rasa sifa ginshikiya ginshiki sifa wacce take ginshiki daga cikin sufofi na ibada na na mace mai kula da addini fal mar'atul multazimatu mace mai kula da addini muhafizatun ala salawatil mafruḍati kullun za ku ganta tana tsara kallolin farilla wasiyamil mafruḍi sannan kuma tana tsara azumin farilla wa idza kanat zata malin idan kuma ta kasance tana da dukiya tu'addi zakatahu fi ma yajibu minhu to za ku ga tana bada zakat dukiyar a cikin abin da ya wajaba a bada sannan wa mu'ajjiyatun manasikal hajji sannan kuma za a ganta kullum idan tana da dukiya za ta je ta aikin hajji wa ma'a zalika la tatahawalu bi amrin nawafil kuma ba ta wasa da nafil fi'i min al ibadati na ibadoji fa baituha masjiduha ta dauki gidanta da ɗakinta a matsayin masallacinta wala tansa yawmal ithnain wal khamis min kulli usbu'in za ka ga ba ta manta ranar litinin ba ta manta ranar alhamis na kowane sati wala ta tagafalu lu'an siyami talatati ayyamin min kulli shahar sannan ba ta ci game da azumin kwanaki uku na kowane wata wala ta su an sunanin yawmiyyatin ratibati sannan ba ta rakkana ta yin waɗannan nafulfulin da ake yin su na koda yaushe bayan sallolin farilla da kuma kafin su raka'a biyu kafin asuba raka'a biyu kafin azhar alal aqalli ko hudu raka'a biyu bayan azhar ko hudu bayan azhar rakao'i biyu kafin la'asar rakaoi guda biyu kafin magriba rakao'i guda biyu bayan magriba rakao'i guda biyu kafin isha'i rakao'i guda biyu bayan sallar isha'i waɗannan su ne ake ce musu as-sunan rafida wala tuhmilu salatar duha sannan ba za a ganta tana shakulatin bangaro tana yin saka ci game da sallar walha ba sallar walha sallar da ake yin ta idan rana ta fito daga raka'a biyu har zuwa raka'o'i takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idhiya salatul awwabi annabi sallallahu ya ce ita ce sallar masu tuba salatu duha salatul awwabi sallar walha ita ce sallar masu tuba ga Allah kunga ga kun ga sufofinta wa hadhihi almar'atu zakiratun li rabbiha sannan kuma wannan macen za ku same ta ko da yaushe mai zike tana ambatan Allah fi kulli hiniha a kowane yanayinta fa hiya min az-zakirati Allah katiran tana cikin masu yawan bautan Allah masu yawan zikirin Allah tana cikin masu ambatan Allah da yawa ittakhadhatil qur'ana wirdaha kullum qur'ani shine wuridinta in an ce wuridi ibadar da mutum ya sa ma kansa ko da yaushe zai rika yin ta sannan wasa'ir al-azkari ratibaha sannan sauran zikirura bayan alqur'ani sune abinda za ta zama talibunci su kai kai wahiya ma'a zalika muwahhidatun sannan kuma za a same ta mai tauhidi zatu aqidatin sahihatin ma'abuciyar aqida ingantacciya ba ta zuwa gidan boka abin ta kai ci yau mata sun dawo da yawa wasu da hijabi har da niqabi amma suna zuwa gidan boka fa ta'asallahunna wannan matan bana ya tabbata a gare su ba su tuba ba musta'ilatun bi rabbiha ta abin da ya taso mata za ta nemi taimakon ubangijin ta ne ba ruwanta da boka mustajisatuhu sannan kuma tana neman agajinsa in ta shiga damuwa wa muta'awwizatun bihi kuma tana neman tsari daga gare shi idan ta ga wani abin da zai cutar da ita wa mutawakkilatun alaihi kuma gare shi kawai ta yadda ta dogara muhibbatun lahu wa li rasulihi tana san Allah kuma tana san manzansa sallallahu alaihi sallam. la turai sannan ba ta riya wala tabtadi sannan ba ta bid'a wa mulakhasul qawli fi zalik kai a dunkule dai innaha abidatun wa nasikatun ita mai bauta ce kuma mai tsara bauta sifar farko kenan da ake bukatar ya ke yan uwa ki siffanta da ita ki zama mai ibada in an tashi siffanta ki to a siffanta ki da cewa mai ibada ce ki zama cikin matan da kila za a rika ba da labari cewa su suke tashin mazajen su da asuba ko kuma su tashe su da kiyamun laili su ce ma su tashe su ce ya tashi ya sallar kun ga sifar farko ita ce ne al'ibada. ibada ibada sifatu thaniyatu sifa ta biyu a biyayya wa hiya al-mu'abbaru anhu bi qawli Allah ta'ala qanitatun ita ce wadda aka faɗe ta a cikin faɗin Allah da Allah ya ce qanitat وصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ده إتتيلي وعطاعت زوجها كيما مجل تبيي وقال أبو هريرة رضي الله عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يشي قيل لرسول الله عن مع النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير وتمتشي دعك كما تتفعل قالت التي تصده إذا نزغ matar da kullum ka kalle ta kawai sai ka ji daɗi a ranka idan miji ya kalle ta sai ya ji daɗi a ranka, saboda murmushin da za ta mishi babu babu nun kufurci a fuskarta babu ta fuska ba ta masa fuskar bijiminsa sannan kuma ta yi kwalliya shine idan nazara ai wa tuti'uhu idan amara sannan idan ya umarce ta za ta yi masa biyayya wala tukhalifuhu fi nafsiha sannan ba ta saba masa akan kanta in ya neme ta da kunciya aure ba za ta saba masa ba wala mali hadi ma tarau. sannan ba ta saba ma mijinta a game da abin da shi mijin bai so a dukiyarta ko dukiyarta ce ta ce za ta yi kaza da dukiyar sai ya ce a shi baya so to za ta bi shi wannan hadisi al imamu Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa da al nasai a cikin asunan sunan da al alhakim al-Hakim a cikin al-Mustadrak kuma Malam Albani inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi ne hasan to kun ji sifa ta biyu to amma shurutu za az-zawj akwai wasu sharuɗa a game da ma miji biyayya abu na farko an ta kuna ta'atu fi ma'ruf ya kasance mijin ya umarce ta ne da abin da aka sani a shari'a idan miji ya umarci mace ta saba ma Allah to anan ba da kansa akanta in ta saba mishi to ba za ta ba komai akanta shine ma abin da ya waje ba ta yi domin idan ta masa biyayya ta saba ma Allah madaukakin sarki kenan sharadi na biyu an kuna al-mar'atu qadiratan ala ma amara hadihi az-zawj ta zama tana da ikon abin da ya umarce ta da shi ba ya umarce ta da abin da ba za ta iya bane in ya ce mata ta dau gidansu da ka ka ga ba za ta iya sai dai gidan afirki ne ko to ba za ta iya ba waɗannan sharuɗan suna da mahimmanci wani zubin maza sukan manta su a lokacin da suke umartan mazajensu so daga ya fi kyau maza su ji waɗannan sharuɗan guda biyu su san wani umarni ne za su ba matansu wanda ya waje ba su musu biyayya wannan ita ce sifa ta biyu wato yi ma miji ɗa'a yi masa biyayya as-sifatu thalitha sifa ta uku tadbirul manzil kula da gida kula da gida لقوله صلى الله عليه وسلم saboda fadin annabi sama da yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace mai kula ce mai kiwo ce a gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma za a tambaye ta rana gobe alkiyama a game da wannan kiwon da aka bata ta kula masa da kayansa ta tsara gida ta tsara gida ko ku a'a Abu أبو سليمان darani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu bautar Allah al'imam Abu Sulaiman al-Darani ya ce, "Azzaujatu salihatu laysat min ad-dunya ba ta fata gari ba kawai wai a ji daɗin duniya kawai da ita bane ku ji wannan karatun da kyau fa innaha tufriguka lil akhirati yace bayan jin daɗin duniya kuma tana baka dama ka samu lahira mace ta gari tana taimaka ma mijinta ya samu lahira wato ya samu aljanna sai wa'allaqa al-imam al-ghazali rahmatullahi alayhi fi ala dhalika al-qawli malam al-ghazali hujjatul islam abu hamid rahmatullahi alaihi da ya kawo wannan maganar ta abu sulaiman ad-darani a cikin littafin sa iya ulumuddin sai ya ta'aliki sai ya ce wa inna ma tafrihuha ta yadda mace za ta za ta ba mijinta dama bi tadbiril manzili ya zama takulan masa da gidansa wa bi qada'i shahwati jami'an sannan kuma ta biya masa bukatarsa ta sha'awa gabaki daya shi kuma sai hankalin shi ya kwanta sai ya bauta ma Allah kun san ana ba da labarin limamin da ya sako tiket a kansa ko ya sako tiket ya zata rawani ne tiket ya ɗauko ya sa ya taho masallaci ya zo ya ce a dai ta sahu sai duk mutane na kallon sa ashe tiket ya naɗi da shi to kaga damuwa ce a gidansa matar shi ballaga zaci ta tayar masa da hankali sannan ana ba da labarin limamin da sai da ya sallah ya kabbara a sallan magariba aka ji tsit du'a ta ke tsawo hmm? Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'ata bayna al-mashriq wal maghrib yayi ne yayi sai aka ji dai tsit ma mu suka kaddara ai in ma a asirta zai yi sallar to yanzu ya kamata ya karanta Fatiha aka ji wuce aka ji dai ik liman bai fara karatu ba can aka sake it ya ci a ce ya karanta wata sura ma mai dan tsawo sai da ya aka ji liman ya ce aikin banza aikin wuce kaga wannan bata taimaki matar shi bata taimake shi ba ba na tsatsayen mata yake da ita ba balle shi har ya natsu ya zo ya natsatsiyar sallah وقال قبل ذلك وقوبه sannan al-Imam al-Ghazali yayi wani batu ne muhimmanci kafin ya kawo wannan maganar ta Abu Sulaiman ad-Darani yace fal mar'atu salihatu mace ta gari al-muslihatu lil manzil me gyara gidan mijinta aunun ala dini bi hadhihi at tana taimako a game da addinin mijinta ta wannan hanya idan mace ta zama ta kula da gidan mijinta ta tsabtace masa komai ta gyara masa komai to sai ta bashi dama ya kasance addinin sa ya inganta wa ikhtilalu hadhihi al-asbab sannan rikinki cewa waɗannan sabubba ya kasance mace matar mutum ba ta kula masa da gidansa shawaghilu wannan na shagaltar da mutum ko karatu ne sai ya manta ba zai iya hadda ba ba zai iya gane karatu ba wa mushawwishatun lil qalbi sannan irin wannan na kawo ma zuciya hayaniya wa munaqqisatun lil aishi kuma yana sa rayuwa ta ta lalace ta kuntata ga mutumin da matar shi ta kasance ba ta masa waɗannan abubuwan na kula da gidansa sai ya zama komai nashi ya lalace wa qala ash-sha'ir mawaki yace yayi gaskiya ku ji wannan baitin kowa ta haddace shi إذا لم يكن في منزل المرء هرة تدبره ضاعت مصالح داره إذا لم يكن إذا إذن بيكتن شي في منزل المرء أجدا متن أفاي هرة أفاي مشأن تتشي أبا مشأن كرشي مشأن أزكي متسيا كنتسيا تدبره وشذات الأقلامة بجدا سا ضاعت مصالح داره duk abin da ya kamata a yi na nagarta da inganci a gidansa ya lalace ba abin da za a gani mai kyau a tare da shi kun ga wannan kenan wannan ita ce sifa ta uku kun ga wannan sifa ta uku da a ce akwai lokaci ita kanta wani maudu'i ne da ya kamata a zo a yi bayani a kansa tadbirul manzil babban abu ne sosai yana ɗaya daga cikin asasiyat yana cikin abubuwa na tushe na iya mallakar miji kula da gida tsara gida kinsa abubuwa komai ya zama a sifai a sifatun rabi'atu sifa ta hudu a liktisa tattalin arziki ya zama mace ta iya mulmula da dabara ta zama ta iya kula da dukiyar mijinta ta zama ta iya tasrifin dukiyar mijinta wa huwa min sifati ibadir rahman kai ba mata ba kawai duk bayin Allah mai rahama sun siffa ce wannan kama qala ta'ala kaman yadda Allah ta'ala ya ce wallazina idza anfaqu sune waɗanda suka kasance idan za su yi amfani da dukiyarsu lam yusrifu to ba su israfi ba su banna a dukiyar walam yaqtawu sannan ba ta yin makwadanci wa kana bayna dalika qawama suna nan a tsakiya qawam malamai suka ce adlun wa taswiya shine mutum ya tsaya a tsakiya bai zo bale ba a can bai zo ka ba ta can ya zama a tsakiya yake shine ake ce masa qawam bi fathil qa qawam hmm? shi yasa Sheikh Bakar rahmatullahi alaihi yace masu cewa daga cikin sufofin maza suna da qawama qawamatun su ƙara ta umma ce bisan inda aka samu wannan kalmar ba sai dai alqiyamu ba alqawama ba suna sukan ɗauko ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa sai su ce daga cikin sufan namiji akwai qawama a a qawamun sifa ce da ke nuna tsakiya amma su can qawama suna nufin ai karfi ne saboda ka fassara ce ta kuskure kamar yadda ya tambihi a cikin littafin sa firasatul fadila wannan sifar kenan babban malami a shek wahbatu zuhaili rahmatullahi alaihi ya ce a cikin tafsirinsa a tasirul muni yake cewa huwa sasu liqtisad kun ga tsayawa tsakiya ba ya almubazzaranci ba sannan ba a yi makwadanci ba sasu liqtisad wannan shine asalin tushen tattalin arziki idan ki aka tambaye ki menene economics kawai sai ki ce wa kana baina zalika qawama ba shi buƙatar abin nan Adam Smith ya zo ya miki sharhin me ake nufi da economics ga Qur'ani ya ce wa kana baina zalika qawaman ya zama mutum lam yusrifu wa lam yaqtur ba su almabazzaranci sannan ba su makwadanci ana buƙatar a gidanki idan zaki dafa abinci da wanda zaki ci da wanda kila zaki ba makwabta in mijinki ya ce ki ba su da duk wanda wanda ƴaƴanki za su ci da wanda za ki aika ma in kina aika musu in kusa kuke duka to ya zama an yi daidai wa daida ba a yi wani ya zo yaro yana cewa bai koshi ba kuma ƙoshin muhammadiyya domin akwai ƙoshin muhammadiyya akwai koshin shaidaniya to wasu yaran aka kyale sun fi son su koshin shaidaniya mama tuye ne to in waɗannan yaran ba a ce a kula da a ta ba su abinci ba kaga yaro an bar shi cikin shi a buɗe cikin shi na ta yi kamar an an kunna fitilar kwai ya ci ya ci ya ci ya ci ko kuma kamar gobe zai haihu ba daidai bane wannan bincike na tarbiyya ya tabbatar da wannan yana kawo doshewa kwakwalwa suna cewa albitna tudhibul fitna yawan ci mutum ya ci ya ci ya ci cikin yawo ya ne ya to yana tafiyar da kwakwalwar yaro za ka ga irin yara su taso irin dolayen nan a a tsaka tsaki ya zama an ba shi ya ci ƙoshi na muhammadiyya lokacin da yake da bukatar ci a bashi ya ci in kuma baya bukatar ci a kyale shi wannan shine asasul iqtisad وقد ذكرنا قول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في معنى وأرآه على زوج في ذات يده أباية من قام ذنب ابن حجر يي أفسر حديث آه، صالح نساء قريش وكما تنقدوبا أنتم كما ذاكدوبا ذاك المراجعة فالمرأة الملتزمة ليست مبذرة مثل يقول الدين تباتها المبذرنش wala musrifatan limali zawjiha sannan ba ta banna da dukiyar mijinta bal taqtasidu fihi tana tsayawa tsaka tsaki ta kula da dukiyar mijinta fatabtariku fi mawdi'i al-ightira inda ake buƙatar ta kwalfato to ta kwalfato wata subbu fi mawdi'i sabbi inda ake son ta fara ta fara wa tamla'u fi mawdi'in mala'i inda ake buƙata a cika kam to za ta cika kam wa tasta'milu as-sa'a fi ma yaqtu as-sa'u inda sa'i zai cika tai amfani da sa'i wato kamar ya dai kenan wal muddu fi ma yahtaju al-mudda sannan kuma tai amfani da gwangwani ɗaya a inda gwangwani daya ake bukata wannan kun ga sifa ce mai kyau الصفة الخامسة النظافة صفة تدير إتشي أبقى wa hiya tashmalu wannan ya kunshi ta kasance tana da tsarki at-tahara tsaftar da ubangiji yace a masa kenan ita ce tahara wan nazahata sannan kuma da tsafta wa zinata sannan da kwalliya wa tajmila da kuma kwalliya ne at-tajmil shine tsari halittar da Allah ya mamaci shi yasa suka ce tajmili kala biyu akwai at-tajmirul mashru' akwai at-tajmirul mamnu' at-tajmirul mamnu' shine shafa shafi mace baka ce shi na sai ta shafa wani abu sai ta zama fara ko kuma ta zama algashi dan ba fara ba fara take zama ba algashi take zama sannan ba za ta gane ta ba sai ranar da aka ce za a mata operation fata ta ba za ta haɗu ba sannan in ta tsufa can sai ta tsufa mafi yawancin matan da suke fama da nau'ukan kyansa wannan shafe-shafe da suke yi ba na Allah da annabi ba su ne ke jawo musu wannan musibar a rayuwarsu amma a tazmirul mashuwa shine mace ta tsara tsaftarta da kyanta da take da shi wannan shari'a ta ba ta dama ta yi kai ta umarce ta ma ta yi haka kun ga wannan yana da muhimmanci qala al-imam al-jawzi al-imam al-jawzi a cikin littafin sa ahkamun nisa wani littafi ne mai ban sha'awa eh mata yana da kyau su karanta wannan littafin ahkamun nisa yace wa yanbaghi lil mar'ati ya wajaba ga mace an ta'arifa ta gane cewa annaha kal mamluki lil zawji kaman fa ita baiwa mijinta ce ila magana ce muku nauyi me bawa da mai gidansa shine duk lokacin da ya ba shi umarni ya yi fala ta sarrafa fi nafsiha kad riƙa yin yin abin da ta ga dama da kanta wala fi malihi illa bi iznihi sannan kakka ta riƙa yin abin da ta ga dama da dukiyarta sai idan da izinin mijinta وتقدم حقه على حق نفسها كما كل ما تترك قبات حق مجنتا أكن حقنتا هنا jin وحقوق أقاربه أقاربها وحقوق أقاربها da kuma haƙoƙan danginta ka gabatar da haƙƙin mijinta akan haƙƙinta da haƙoƙan danginta sai ta biya ma mijinta bukata sannan za ta biya ma kanta bukata sannan ta biya ma danginta bukata sannan ku ji wannan sai ya ce wa takuna musta'iddatan li sannan mace ta zama kullun cikin shiri take domin mijinta ya ji dadi da ita bi jami'i asbabin nazafati shine mahallin shahi ta bi dukkan matakai na tsafta da ake bi ومن وصية الأم الحكيمة لابنتها يوم زفافها daga cikin wasiyar da wata mace mai hikima ta ma'yarta a ranar da za ta kai ta gidan miji ranar tarewa shine yawmuz jafa to ta mata wasiyoyi guda goma wasiyoyi guda goma ta mata ta mata to ta uku da ta hudu ita ce mahallin shahid din mu anan ku saurara ku ji ta da kyau Ta ce mata wa amma thalithatu wa rabi'atu amma kin ga wasiya ta a gare ki ta uku da ta hudu fattafaqqudu li mawdi'i anfihi ki zama kina da kaffa kaffa mai mijinki zai shaka da hancinsa kun ji miji ya kasance mace ta kasance tana kaffa kaffa mai mijinta zai shaku da hancinsa a gidanta ko a ɗakinta والتعاهد لموضع عينه sannan kuma ki zama kina da kaffa kaffa mai mijinki zai gani kan mijinki ya ga abin da baya so fala taqwa aynahu min aynuhu minki ala shay'in qadih kada ki bari mijinki idan ka ya fada cikin abin da baya son gani wala tashumma anfuhu minki illa atyab rihin sannan ki bari hancinki ya shaki wani abu daga mijinki ya shaki wani abu daga gare ki sai abin da ya kasance mai daɗin ƙanshi a gare shi wa innal kahla ahsanul mawjudi sannan kin ga kwalli shine mafi kyawun abin abin da yake abin da kowa zai iya samun shi ko kwalli na da tsada sai da tsada wal ma'a atyabu tibil mafqudi sannan kuma ruwa shine mafi ƙanshin turaren da aka rasa kin ga yana nuna turare zai iya tsada ko amma kwalli na da to in kwalli kullum ki zama kina da shi kan ki zama idan ki kawai jajajir kawai kaman ido idan namiji shine jajajir yake amma idan mace ana son shi yasa aka kira matan aljanna huru ni'i huru ni'i farin idan fari sol yake sannan bakin baki wulk yake sannan idan babu kirare to ruwa na na in ba kirare to ruwa yayi aiki kacci zama kina barin wari da hamami da bashi da kaji a gidanki wani gidan wata mace in mutum in wani ya shiga wallahi ba zai iya shan ruwa ba a gidan a tsaye ba zai iya shan ruwa ba kai wata ma ba za a iya haɗiye miyau a gidanta yadda mutum ya shiga da miyan shi sai su haka nan ya tara miyau a bakinsa ana magana yana mm, haka saboda miyau a bakin shi kun ga kazanta ce so daga mummunar ɗabi'a ce wannan ɗabi'a ta kazanta الصفة السادسة تربية الأولاد صفة تشدى تربية يارا ولقد صدق شائر النيل لحافظ إبراهيم حيث قال حافظ إبراهيم يافلي قصيدة سيكي شوى الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الأم روض إن تأحده الحيا بالري أورق أيما إيراقي الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق يشي الأم مدرسة وإتشي مكرنها إذا أعددتها إنك كنت أتتشن سوء أعددت شعبا طيب الأعراق وعيئة كاتا نجوة جماعة تكتا ودكيدا مجي تياون جيجيا الشعب أنكتا citizens الأم روض uwa kullum ita ce dausayi in ta ahadahu idan aka sa aka yi ta aka yi ta binta da ruwa birrai ana bar ruwa a gare ta a raqa ayyama irasi sai wannan dausayin ya zama ya fitar da ƴaƴan marmari waɗanda suka kasance masu kyau al'ummu ustazul asatizatul ula uwa ita ce malamar malaman nan duk wani malami da ka gani to uwa ce ce malamar shi ta farko shagalat ma'asirahum madal afaqi ita ce ta shagalta wajen kula da gurabin da za su bari madal afaqi duk a sasannin duniya falmar'atul multazimatu kun ga uwa wacce ta mace wacce take mai kula da addini murabbiyatul li auladiha mai tarbiyyar ƴaƴanta ce anna وتشعر بأن ذلك من kuma tana jin تنادين 'ya'yanta aikinta kenan na farko. ومسؤولياتها الأساسية كما أيك الذكي نمتوش فهي تربي بأقوالها وتجد ما تجد من كلاد الدين انت ومجالة تربية تنا ما أنت تربية دباكي وأفعالها sannan kuma tana musu tarbiyya da ayyukanta wa awaliha sannan yanayanta in sun kalle ta to zasu koyi tarbiyya daga gare ta fata amuru za ku ga tana umarni wa tanha in kuma lokacin hanyar ta hana wa turajjib za ta faɗaitar da 'ya'yanta wa turajjib sannan kuma wani zubin ta tsoratar da su wa turajji wani zubin ta sa su sifata wa hauwe wani zubin kuma dai ta tsoratar da su wa tu'aqibu wani zubin ma ta musu ukuba wato ta ladabtar da su wa tukafi'u wani zubin kuma sai ta ba su lada an fi son a tarbiyya an fi son mukafa'a fiye da iqab ki rika yaban ƴaƴanki fi fiye da ki ta musu faɗa yabo ya yafi idan sun yi wani abu ki ki yabe su ki ziga su Wata ta'malu wa tad'u kuma sannan mace ta gari mace mai tsara addininta a tarbiyyarta za a ganta tana aiki wa tad'u kuma tana yin da'awa a cikin gidanta wa tu'aqibu wa tamdahu wani zubin ta ta musu ukuba in ya kama a yi wa wani zubin kuma ta yabe su wa tushajji'u sannan wani zubin ta karfafe su wa harri sannan ta ziga su duk wannan duk fa na dunkule ne asalin ne na tarbiyya kowace daga cikin ku ta dauki waɗannan abubuwan da aka lissafo kowanne da kishiyarsa salo salo ne na tarbiyya yaya تقول أم عبد الله بنت الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله وتمالما ما تر قيديار ونبب مالني لأكي أكثر يمن الشيخ مقبل الوادعي a cikin littafin sa'i littafin ta ta rubuta ta ce nasihati lin nisa nasihuhi na ga mata take cewa wa'alami ki sani ya ce mace anna min al bi tarbiyati abnai lallai daga cikin kula da tarbiyyar 'ya'ya addu'a lahum bis salahi wal khair kullun ki rika mai ki addu'a su zama mutanen kirki macen kirki multazima ba ta zagin ƴaƴanta ba ta musu baki kullun addu'a take musu bakinki ya saba da Allah ya shiryatar da ku Allah ya muku albarka sai su taso da albarkan nan kuma su taso da shiriya ta addini su taso da alkhairi amma idan kika muku musu mummuna addu'a shikenan sai ya amsa shi ke sai su lalace daga baya kuma su zama miki bala'i sarƙasa ki kuka shekarun ki yan kaɗan sai a ce hawan jini kullum kika je wajen likita sai a ce jinki ɗari da saba'in ya ƙi ya ƙasa wa da'awatul walidi la turaddu addu'ar uba da uwa fa ba a kin an santa duk lokacin da uba ko uwa suka yi ma 'ya'yansu addu'a fa Allah na ansa saboda ya ku iyaye mata ku ji tsoron Allah a game da tarbiyyar ƴaƴanku ku zama kuna faɗin alkhairi a game da su as-sifatu sabi'atu sifa ta shida ta bakwai al-qana'a wadatar zuci kun ga anan akan sha wahala fa hiya ghaniyatun fi nafsiha mace mai kula da addinin ta mawadaciya ce amma a zuciyarta wa in qallat zatu yadi zawjiha ko da mijinta bai da dukiya da yawa ko da mijinta bai da dukiya da yawa abin da ya kawo mata kushi shi kenan shi za ta gode ta yabe shi ta kuma ziga ta ta masa addu'a ta gari ta ce Allah ya karo masa arziki tanzu ila man hiya asfalu min hafiz sara'i kullun tana kallon ta ƙasa da ita ce a wadata ba ta kallon ta sama da ita wa idza u'tiyat shakarat in aka ba ta sai ta gode wa in faqadat aw muni'at sabarat in tarasa ko aka kibata kuma sai ta jure wala tutalibu zawjaha bima la yaqdiru alayhi ba ta neman mijinta ya bata abinda ba yi da iko shikenan ce ne mijinta sai ya mata kaza kun ga azumi ya kusa yanzu wata sai ta tsara ta ce ita ga abin da take so a mata a gidanta sallah ta kusa ta ce to ita ga irin atamfar da take so dole in ba a yi ba a lotsiya a lodanta akwai wani zani na banza da ake wai zanin tashin asuba ka wani wani zanin banza wai zanin tashin asuba wannan al'ada mun gode ma Allah da ta mutu abin a birane da yawa amma a ƙauye har yanzu in ka je wa'azi sai a maka tambaya kan zanin tashin asuba in ba a sema mace ba to shikenan haka za ta da bala'i a cikin azumin nan sai miji ai ta ganin shi yana ramewa da azumi a ga ta azumi ne ke ramar da shi ashe mata ce ke ramar da shi a cikin gida ta tana gana mai azaba wa tura'i ahwalahu sa'atan wa qadara mace ta gari ta kirki ne kula da addininta tana kula da halayen mijinta sa'atan in yana cikin yalwa wa qadran haka nan idan ya kasance bai cikin wadata tana ganewa so da ka ba ma sai ta tambaye shi idan yana cikin wadata ta sani idan baya cikin wadata ma tana nan tana gani so da ka ba za ta daga mishi hankali ba kun ga wannan sifa ce mai kyau a nan zan yi tambayi daga cikin mafi kyawun ban faɗi siffar ba amma sifa ce babba ana buƙatar mace ta zama ta san halayen mijinta kamar yadda na na shi rabi Allah anha ke sanin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ta san me yake so ta san me baya so ta san me yake masa daɗi ne baya masa daɗi idan kika fahimci ko wata kalma ce mijinki baya son a faɗe ta to kake ka faɗi akwai wani malami cikin malaman wannan zamanin a Sheikh Ali Santabi rahmatullahi alaihi malami ne na fiki kuma malamin adab marubuci ne sosai yana cin waɗanda suka iya larabci a wannan zamanin larabcin shi mutum yana karanta zai ji kamar yana cin naman kaza saboda daɗi amma fa mutum fa ya iya larabcin hmm. matarsa take ba da labari baya son a faɗi kalmar cukwi cukwi kun san cukwi jubna cukwi da ake yi da nono kaman wara to bai su shi yasa ko baki yayi sai ta san yadda ta laluba ta dan faɗa musu ta ce duk firarku da za ku yi kakku ambaci cukwi yanzu na hankalin shi zai tashi amma kuma har ya mutu har ta mutu ita kanta ba su an ba ta ba a san me dalilin da ya sa bai so ba shi dai baya so ana faɗin cikwi to hankalin shi ya gama tashi duk farin cikin da yake ciki sai hankalin shi ya tashi amma ba a san me dalili ba to in waɗannan halayen ki tsare in kin san mijinki zai san kaza to kake الصفة الثامنة التعلم sifa ta takwas daga cikin sufofin mace ta gari mai kula da addinin ta koyan ilimi kullum mace mai kula da addinin ta kullum cikin neman ilimi take fa du'a'uha da'iman kullum addu'a rabbi zidni ilman ya Allah ka kara mini ilimi addu'a take wa shi'aruha kuma alamar ta da ake gane ta da ita ma'al mahbarati ila al maqbarati mu za mu riƙe biro har zuwa kabari haka ake son mutum ya zama Kullum kullun alamata kenan ma'al mahbara ilal makbara. maqbara wa unwanuha sannan adireshin ta shine la yamna'u tabkhu at-ta'ami hamla kutubi wal aqlal jirka abinci baya hana a dauki littafai kuma da alqalab da wato jirki baya hana abin jirki baya hana karatu ce da Hausa jirki bai hana karatu sannan daga cikin wala ta bi wad'i sihati an an ila as tana cewa ba ma shagalta da dora kwanuka akan teburi dan a ci a koshi mu kyale duba takaddu a dora tukunya a kawo a gyara tebur a kawo plate a kawo duk abin da ake yi amma kuma kai ya hana ai nazari sannan wa himmatu i'dad al-qira la tuhinu azimat qiraa sannan himma ta tanadar mabaki abinci ba ta raunana niyya mai ƙarfi ta karatu والاشتغال بتنظيم المائدة لا يترجح على هبز سورة النساء والمائدة sannan shagalta da tsara teburin abinci ba a rinjayar da shi har a manta da haddace suratul nisa'i da kuma suratul ma'ida kun ga wannan kalmomin wasu nawa ne wasu ba nawa bane ku je ku tantance nawa da wanda ba nawa ba wa tadbirul buyuti la yunafi fahmaduhu fi suratul ankabut sannan kula da gida baya cin karo da fahimtar darussan da Allah ya kunsa su a cikin suratul ankabut kun gane wannan maganganun masu hikima ko kun gane muku jaraba ba ku gane ga su kada ki shagalta da dafa abinci ki daina karatu da an yi miki magana ki me yasa ba ki zuwa makarantar sai ki ce wallahi girki ai girki ne yawa a'a ki zama mai tsari sannan kada shagalta wajen wajen dafa abinci da cika ciki a koshi da kula da dafa abincin mijinki ya sa shi kuma baki haddace ko kuma yana a cikin alqur'ani ki zama in kin gama girki kuma kina da lokaci da kika ware na karatun alqur'ani je ku duba za ku gane amma ba ku gane yanzu ba والمرأة الملتزمة تتخذ من بيتها مكتبة للبحث والقراءة mace mai kula da addini kullum takan ware wani bangare a gidanta ya zama mata library na karatu da bincike a kudu min waqtiha sa'ati sannan kuma tana fidda a cikin lokacin ta wasu awanni li mutala'ati kutubiha wa ha domin ta bi ta littafanta kuma ta yi mutala'ar su wa takhussu waqtan li munazarati abna'iha sannan tana ware lokaci domin tattaunawa da ƴaƴanta wa muraja'ati duhusihim da kuma yi musu muraja'ar darussan su haka ake son ki zama sifa ta nawa kenan ta takwas as-sifatu at-tasi'atu as-sidq sifa ta tara ita ce gaskiya fa aqwaluha tuwafiqu alwaqi'a wal i'tiqada kullum maganganun mace ta gari to suna dacewa da abin da ke faruwa kuma yana da suna dacewa da abin da ta kudurta a zuciyarta wala takzibu ba ta ƙarya li'an al-kadhiba min sifati al-munafiqin al-mamqutin domin ai ƙarya na cikin sufan munafikai waɗanda Allah ya da su وتتذكر دائما في أعماق نفسها كما كل تكن تنو أتشن زوجيتها أنها مربية إتمي تربية وأن أبناءها يقتدون بها كما أنت ذات قوي لإتا فتخشى أن يعيشوا كاذبين سيتجد أورين كأنت ستاسو أمد مقريتها وترانا وتما تاتازو جدا النبي صلى الله عليه وسلم سيتي هكذا هننتا سيتشي مدنت زوء نقول sai ya zo sai ta ba shi da biyu manzo sama yana gefe yana kaduka sai manzo sama ya ce laula mutu'iha la kutibat alayki kalbatu da baki ba ta ba ya ce ba mace ba ya ce ba da ba mace ce da baki ba ta ba da an rubuta miki ƙarya irin abin nan da wasu iyaye suke na kuskure sai su haka suna son su kama yaro ungo ba komai kuma a hannu sai su kama shi kuskure ne ƙarya ce bata halasta ko kuma za ki tafi anguwa sai ki ce zan siyo maka keke kuma ki dawo babu noti sun zama ce. yana kuka ki lallashe shi da abin da za ki iya lallashe su amma kar ki faɗi abin da ba za ki ba sai ki ce zan siyo ma minti ko zan siyo ma kuyi kuyi ko zan siyo maka kaza sai ki siyo masa na naira ashirin na naira hamsin amma keke kuma ki dawo babu noki babu dan bawul kaga da damuwa ku ci zama mai gaskiya wayan sha'una shi'ul fityan minna ala ma kana awwadahu abuhu kullun masu tasowa daga cikin mu suna tasowa ne a game da yadda ƴaƴan iyayen su suka suka dora su akai wannan kasida ce ta ah, Ahmad Shauki rahmatullahi alaihi wai ah, mulakhasin ta a takeice wai ɗawisu ya kyankyasa ɗawisu sun sai da yake da gashi ko gashin barazanan nan da takama shi kenan sai yana tafiya sai yana buɗe jikinsa yana baza yana baza gashi a ƙasa bai daɗe da yin kyankyasa ba su kuma yayansa babu gashi a jikinsu shi kenan su ma da suka ga yana yi su ma sai suka riƙa yi sai suna buɗe suna hura fatarsu sai ya zo sai ce ah, wace tafiya ce haka kuke yi sai suka ce bada'ata bihi wa nahnu muqallidun suka ce kai ka fara yi mu shi yasa muke koyi mama ce ka fara kun ga sai an yi takatsantsar as-sifatul ashiratul amanatu sifa ta goma ita ce amana wa hiya qarinatu sidqi wa sahibatuhu Kullum da amana da gaskiya to hada suke kawayen juna ne fasidqu yazharu fil aqwali gaskiya tana bayyana ne a maganganu bai da annal amanata tazharu fil ahwali wal a'mali ita kuma amana tana bayyana ne a ayyuka da yanayi na mutum fal mar'atul multazimatu la takunu zawjaha fi nafsiha mace mai riko da addini ba ta ba ta cin amanan mijinta akan kanta wala fi mali sannan ba ta masa kwange a dukiya ba ta yaudararsa a dukiyarsa bal tahfazul ghaiba kama tura shahada tana tsara abin da yake a kamar yadda take kula da abin da yake a bayyane al-ghaibu abin da yake ɓoye ash-shahada abin da yake a bayyane hafizatul lil ghaibi bima hafiz Allah an karanta mana wannan as-sifatul hadiyatu ashara sifa ta 11 husnul kalam kyakkyawan magana wata mata in ta kwalbato ma mijinta wata magana to shikenan sai a ji kamar duniyan nan za ta tashi sai muka ce bi ibil kalam ya siwul maliku mamduka da daɗin magana sarki ke zama bawa sarkinka sai ka mai da shi bawanka ka iya ka iya daɗin magana in ka iya daɗin magana in kika iya daɗin magana sai ki zama ke kika mallaki mijinki wal mamluku malikan sannan kuma daɗin magana na mai da bawa ya zama sarki ana juyewa mummunan magana ko ita ce mai da sarki ya zama bawa wal qawlul layyin yaghlibu al bayyin magana mai laushi ta tausa ta jayi gaskiya ka tausa magana mai laushi da mutum zai zo yayi sai ta rinjayi gaskiya da gaskiyarki idan baki iya magana mai daɗi ba sai a kada ki a musu amma idan k'i iya magana lallauta mai taushi to ko ba ki da gaskiya sai kai a ce a ita ce ke da gaskiya ko a kota haka ake yi yaki shi yasa lauyan da yafi iya magana so tari shi yafi cin nasara a kotu shi yasa aka ce duk tsoron Allah ya faɗi gaskiya kai ya amfani da bakinsa da iya maganarsa ya tauye hakkin wani wal kalamu sakhif yuqattil qalbal sannan magana wacce take lalatacciya takan sa zuciya mai laushi ta zama mai kaushi duk duk sanyin halin mutum idan ana gaggaya mishi maganganu wata rana shi ma sai ya rama ita kuma mace ita take kasan mijinta to kullum muryarta da maganarta ita ake tsammani ta zama tana ta mijinta kun ga ya iya magana aina na na Aisha manzo Allah ta sama ya yabe ta da iya magana wata rana matan manzo Allah sama gida biyu a jami'a biyu ne a gidansa jami'a biyu akwai jami'an na na Aisha radiyallahu anha da sauran mata su ne mabiyanta akwai kuma jami'an na na Ummu Salama da sauran mabiyanta ko kuma Zainabu bintu Jahash rannan sai suka tara suka yi mitin ba na na'isha aka yi mitin aka ce a je wajen manzon Allah su salama an fahimci cewa mutane sun gane sai ranar da manzon sama ke ɗakin na na'isha suke kawo mata kyaututtuka sau da a ce ma manzan sama ya hau bari ya faɗa ma jama'a cewa su riƙa kawo kyauta kullum shi kenan sai aka ce kowa zai faɗa masa sai aka ce ummu salama ta je ta faɗa masa nana ummu sa'aba suka suka ce yarta nana fatima ta je ta faɗa masa nana fatima radiyallahu anha ta je ta faɗa manzon sallallahu alaihi yace mata yace mata aw tuhibbina ma uhibtu ce ba ta san abin da nake so ba ta san abin da nake so nana fatima ta sha jinin jikinta ta tafi ta ce suka tambaye ta me yace miki ta faɗa musu ce ki sake komawa ki faɗa musu wallahi ba zan iya zuwa ba sai aka ce to yanzu wacce za ta je ummu salama ta ce na na ummu salama ta tafi yi ma manza da sama magana manzo sau bai ce mata komai ba ta sake da ta ce wallahi bai ce min komai ba sai ki sake komawa ta sake komawa annabi bai ce mata komai ba ta sake komawa komawa ta uku manzon Allah ta sani yace la tu'dini fi aishata yace ke kace cutar da ni game da nana Aisha babu wata mace da Allah ya so kan mini da wahayi muna cikin bango ɗaya sai ita nana ummu ta ce wu ta koma ta ce ba za ta take ba nana zainabu bintu jahsh ta ce ke kin kasa ko to ni bari in je kawai ta fita da ta tafi ta je ta rika gaggaya ma nana Aisha maganganu nana Aisha bata bata amsa ba sai manzon sama ya kalle ta nana Aisha ce na fahimci cewa annabi ya bani izini ni ma rama saboda ita ma ce ta fara ramawa sai manzon sama da ta rama sai musulmi ce inna hablatu abiku hafa yace ke kika zo zaki ja da wannan yar fa abu yar yar jikar sayyidina abu sayyida yar sayyidina abubakar ce su ba sun gaji iya magana gidansu sun gaji iya magana ita ce zaki zo ki kada ita a magana ba za ki kada ita ba da ka iya magana na da tasiri a wajen zamantakewa aure asifatu sifatu thaniyatu 10 sifa ta 12 dibu ta'a iya abinci abinci mai dadi eh girki ku tsaya ku ji magana ba ku ba ku da larabcin ku bai da daɗi da ina ma dai ba a fassara wannan muhajara da Larashi ake yin ta sai kun fi jin daɗin ta sosai fa kam ballala ta'amul ladhizu hariqa ghadba so nawa ne abinci mai daɗi ya fesa ruwa a gobarar mijin da ya taso yana fushi ayan miji ya taso kamar gobara yake ko shi kenan kawai ya dawo cikin ɓacin rai sai a kawo masa abinci shi kenan an sa ma wutar ruwa wa a ilal baiti ta ta'bana jawa'an. alhali ya dawo gida a gajiye kuma yana cikin yunwa wa bi aqtihi talama yuhayyidu at-ta'amu al-ma'ib ghadab az al-farha haka kishi ya haka mijin da ke cikin farin ciki yana cikin jin daɗi sai abinci lalatacce kuma ya bata masa rai haka ne ko ba haka bane fa idza tayyabatil mar'atu ta'ama ku ji wannan ka'ida idan mace ta inganta abincinta wa ahsanatil kalama kuma ta iya magana mai kyau wa nazzafatil manama kuma ta iya gyara wajen kwanciya wa takhallaqat bi akhlaqin kiram sannan ta zama ta ɗabi'antu da ɗabi'un mutanen arziki tamallakat min zawjihal umur al-iza to zata mallaki manyan manyan lamura daga mijinta as-sifatu thalitha ashara al-musanad wal musa'ada miji da kuma taimakon sa al-mar'atu as-salihatu al-multajimatu li dinha mace tagari mai tsara addinin ta tusaidu zawjaha fi shu'unihi tana taimakon mijinta a lamarin sa ba daidai bane ku kalli yadda matan yan siyasa manya suke eh kuna ganin su ta fito da ita za a je campaign akwai wadda halinta ba ma ɗaya da namijinta ba an sani a tarihi amma tun da mijinta ya zo yana da wata manufa sai ta bi shi suka lalace ta saboda goyon bayansa ke mijinki yana da abin arziki da yake yi ba daidai bane ki zama ba ki goyon bayansa akan wannan wa tushawiruhu wa tu'ayyiduhu kuma tana ba shi shawara kuma tana karfafa sa wa tu'iluhu kuma tana taimakon sa وتقوم ولا تقعد حتى ترى أنها قد قدمت له ما يري ما يقى بمحامله sannan za ta gaza gwauro ta gaza mari Haske ta ga ta gabatar masa da abin da zai ƙara ɗaukaka shi a ayyukansa wa yarfa'u qadrahu inda rabbih kuma ya ƙara masa matsayi a wajen ubangijinsa wa yu'li manzilatahu amama an-nas kuma za ta ga tana yin abin da mijinta zai ƙara samun daraja a wajen mutane أيها المرأة الملتزمة يا كيمة ميرؤود الدين اقتدي بأمنا خديجة رضي الله عنها المؤمنة الأولى كي كويدا ورم ورم منينا نخديجة رضي الله عنها مومنا بركو الزوج الأولى لرسولنا صلى الله عليه وسلم ما تأى النبي صلى الله عليه وسلم تفركو التي ساندته بفكرها ta karfafa annabi da tunaninta ta ba manzo Allah sama tunani mai kyau ta karfafe shi wa awanatu bi bashwaratiha sannan ta taimake shi da bashi shawara wa ayyadatu bi imaniha sannan ta karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da imaninta wa sa'adatu bi nafsiha sannan ta taimake shi da kanta wa amaddatu bi maliha sannan ta kara masa ta karfafe shi da dukiyarta wa sakkanatu bi qawliha sannan ta kwantar masa da hankali da maganarta haifu qalat lahu a lokacin da ta ce masa annabi sama ya dawo daga kogon hira a afice hankalinsa ya dace ya tashi kai yace inni khashitu ala nafsi ni ina ji ma na tsoro malaman hadisi suka yi fassarori sun kai sha ɗaya a game da me ake nufi da inni khashitu ala nafsi wasu suka ce khafa ala nafsi bi jununa annabi yana jin tsoron kai ya zama ga moyayi. ka aljanu ne suke neman su cutar da shi da fassarori da yawa da aka yi me ta ce masa kalla wallahi a ana rantse da Allah ma yukhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai walakanta ka ba ya fa dawo hankalin shi a tashi innaka latasilur rahima lallai kai kana sada zumunta duk mutumin da ke sada zumunta Allah ba zai walakanta shi ba وتحمل الكلا سنن كنا دوكا وحلحل متاني وتكتب المعدومة سنن كنا بعد ايكي ga wanda bai da aikin وتقعد الضيف سنن كنا صوت باقي وتعين على نوائب الحق سنن كنا taimakawa a game da abubuwan da suka kasance masu wahala na gaskiya ji karshe kuma sai ta kama hannunsa sai ta ce su zo su tafi wajen dan uwanta shi yana da ilimin da ba ta da shi karshe da aka je aka ƙara ƙarfafa annabi sallama cewa ma ai annabin Allah ne shi to haka ake son mace sai muka ce khuluqun nisa'i ka khuluqil ardi martabatan منها الأجادب والإعان والسبق وغيرها طيبات الزرع والطعن نعم الأطايب في الزوجات للوسع خلق, خلق النساء الذي أمات كخلق الأرض كمان كمان هل كمان تبيئون كساني تبيئون كسا مرتبة أمتعي من هل أجادب أقيماتا دا سوء أجادب ƙasa ce ita ba a shuka a ciki amma kuma ana haƙa rijiya ba a shuka amma za a iya haƙa rijiya a da ruwa su ne al'ajabi walƙi'anu akwai matan da ba ruwa ba shuka matan banza Wasu akwai matan da ƙasa gishiri ne alashe su in mutum yana sa bakin shi ya fashe wa ghayruha sannan wasunsu dayyibatu zar'i suna da daɗin shuka sannan kuma suna da daɗi a ɗanɗano ni'mal atayib mata madalla da mata masu daɗi fi madalla da masu fi zaujati a cikin mata dal wasaku ba wanda suka zama dauda kazanta ba ikmalu hadihi tazkiratun lidzakirati kammalawa wannan tunatarwa ce ga masu tunawa wa tanbihul lil ghafilati sannan matan da suka rafkana su kuma an an fadakar da su wa ta'limul lil jahilati matan da basu sani ba su kuma an karantar da su wa tuhfatul lil mutazawwijati sannan wannan tsaraba ce ga matan da suka yi aure wa zadul lil abkari was sayyibati sannan guziri ne kuma ake ba bujuruwai da waɗanda suka kasance zawarawa ba su da miji wa azharun lil arusati sannan muna miƙa wannan bayanai a matsayin fulawoyi ga amani wa kiramun muwashshahun lil mutabailati sannan labulai ne mai kwalliya muke miƙa shi ga matan da suka iya zama da mazajensu jama'atu harajin min rabbiyal karimil jannati na tattara su ina mai fatan ubangiji na mai daraja yaban aljanna wa azimal hasanati kuma ya ban ladaddaki manya manya wa mahwa sayyiati kuma ya goggoge mun miyagun laifuka na wa sa'ilan iyahu sannan kuma ina roƙon Allah an yasubba ala rasulihi atamma salawati wa akmala taslimati da ya kwarara cikakkun salatai da taslimatu ga manzansa sallallahu alaihi wasallam muna fatan alkhairi ga ango ga amari da amarya Allah madaukakin sarki ya sa a daura alkhairi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alkhairi ya albarka a gare su wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wa da ya ba mu ikon ganin karshen wannan haduwa ta mai cike da dimbin fa'idoji kafin mu fara na ambata cewa wannan haduwa ta mu za ta amfani kusan kowane bangare na wa'anda muke nan matan da wato suke da cikin gidajen mazajen su masu aure da wa'anda su kuma za su yi aure dukkanin mun samu fa'ida mai dimbin yawa a wannan tattauna samun gabaki ɗayanta an tattauna ne game da ayyukan mace